idan ba ku manta ba anan muka dakata a littafi na baya sai kuma daura kai tsaye yayin da tuni ita ma jakadiya ta taso ganin Hajiya Salma na sujjada ta haifu ta haifu yara hudu uku maza ɗaya mace Hajiya Salma ta faɗa ma jakadiya bakinta kamar gonar auduga haka kawai ita ma jakadiya sai ta tsinci kanta da zallar farin ciki alhamdulillah Allah ya raya su dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk suka amsa da amin nan take Salma ta ma doctor din da ya mata albishir din nan karamar kyautar kujera guda hudu na haji sai guda hudu na umara doctor ya rinka godiya domin musulmi ne ya rinka godiya kamar zai tsugunna mata aje a siyo kayayyakin jarirai maza na alfarma ummu salma ta yi maganar da jakadiya ta na ta kara faɗaɗa da murmushi da zallar farin ciki bata san me yasa ta tsinci kanta a farin ciki mara misaltuwa ba jakadiya ta ce an gama ta fice a asibitin domin gudanar da umarnin jakadiyarta domin gudanar da umarnin hajiyarta Ummu Salma ta dawo da duban ta kan Dr. Muhammad ta ce dokta a kai ne in ga bebe din dan Allah da turanci ta yi maganar Dokta ya ce an gama ranke daɗe suka juya za su nufi ɗakin da yaran suke ganin mai martaba ya nufo inda take ya sa ta dakatawa ya kura ta da ido yana mai mamakin ganin farin ciki da annishuwar da zai ce bai taɓa ganin irinsa ba a tattare da ita sai yau tsawon shekaru suna tare wa ya gaya maka ina asibitin mai martaba ta jefo masa tambayar yayin da bakinta ke a buɗe don dariya mai martaba ya kara su haɗi da cewa ai duk abin da ya faru akan idanuna ne matata sarkin taimako tun ɗazu nake jira in ga kun dawo na ji shiru shi yasa na kira direban ki ya gaya min inda kuke shine na sa aka kawo ni umma salma ta ce to barka da zuwa wannan karan taimakon da na yi ya sa ni a nishaɗi mijina wallahi ji nake kamar an min bishara da aljanna mai martaba ma ya shiga annishuwa ganin farin cikinsa ganin farin cikin ganin farin cikinta da annishuwarta ya ce ai na ga alama farin ciki na me ke faruwa Ummu Salma ta kara faɗaɗa murmushin da ta ce wanda na kawo asibitin CS aka mata ta haifi yan hudu uku maza ɗaya mace ka ji kyautar Allah ko mijina mu je mu ga yaran wallahi duk na kago in gansu dokta yayi magana dokta yi mana jagora ta kare shi maganar ta da dokta Muhammad masha Allah mai martaba ya fada cikin zallar nishadin da shi ma bai san ko na menene ba dokta ya gaida sa cikin girmamawa domin ya gane shi Ka ne musu jagora zuwa ɗakin da yaran suke kwance akan wani kyakkyawan mayan bed Hajiya Salma da mai martaba suka bi fararen yaran da ido yayin da duk yaran ma idanuwansu a buɗe yake an killace su cikin kayan yaran da asibitin ke sawa yara in an haife su in mace za ta haifu a asibitin nan san ba ta bukatar zuwa da kaya sai dai in ita ta so macen sanye take da fic ɗin kayan jarirai masu azabar kyau an lallaɓe mata kai da hula peach abin lullubinta ma peach ta buɗe idanuwan nan nata tar ga idanuwan nata manya-manya su kuma sauran mazan sanye suke da kaya sky blue tawul din lulluban ma duk sky duk sky blue ne mai martaba da Ummu Salma suka tsinci kansu da jin da jin faduwar gaba mai tsanani da suka daura idanuwansu akan kyawawan yaran ganin yadda yaran mazan suke kama sak da Abdul Jalal ya tsananin sasu a wani irin yanayi dukkaninsu duk sun ga kamannin macen kuma sak kamanninta da Hajiya Salma har wani digon baki gare ta irin na jikin umma salma kin ga abin da na gani kuwa mai martaba ya dago ya faɗa yana kallon salma wanda ko kyaftawa bata yi ba a kallon yaran ba tare da ta dago ba ta ce me ka gani mai martaba ya ce yaran nan saka su ɗaya da abdul mazan abin mamaki har idanuwansu da komai irin na abdul macen kuma wallahi sakkamanninki ne da ita mai martaba ya karshe maganarsa yana kallon macen yana kallon Salma na gani wallahi yanda mazan nan suke saka haka Abdul Jalal yake lokacin yana jariri mai martaba kamannin ya ɓaci Salma ta faɗa tana sa hannu ta ɗauki yaran namijin guda ɗaya ji take kamar yaran jininta ne tamkar za ta mai da su ciki haka take ji Allah mai iko cewar mai martaba shi ma ya sa hannu ya ɗauko macen da maza biyun duka ya rungume su a jikinsa Ummu Salma ta tsirawa yaran da ta dauka a hannunta ido. Haka kawai ta ji hawaye na zirya akan kuncinta. Ita dai ta san ba na bakin ciki bane, na zallar farin ciki ne. Ina jin yaran nan kamar jini na ne mai martaba. Salma ta faɗa still tana kwalla. Mai martaba ya dago ya kalle ta, yaga tana kwalla ya ce, "Ni ma haka nake ji wallahi Salma. Kin ga yaran saka ɗana da na fi so a duniya." Muna so mu san wace ce wannan uwar yaran. kuma waye uban yaran in zai yiwu kawai uwar da uban su bar uwar da uban su bar mana yaran ko kuɗi suke so za mu ba su mu su ba mu yaran kawai cewar mai martaba hajjiya salma ta ɗago ta kalle shi ta idan ba za su ba mu ba ma ni na yadda zan bi su gidansu wallahi ina son yaran nan ba ni sauran in ɗauke su duka duk duk na tsaye yana kallon su sai dai bai san me suke cewa ba saboda bejin Hausa shi Ibo ne murna mara misaltuwa Salma mai martaba suka shiga yi Salma ta yi ta yi mai martaba ya bata sauran yaran yake sai dai kawai ta rike ɗayan ta hakura shi kam ya hakimce ya zauna ya ki bada yara kai ka ce shine ubansu ba jimawa jakadiya ta dawo da uban kayayyaki kama daga na babies har zuwa wanda uwar baby za ta bukata duk sai da jakadiya ta kawo da ta zo ta ga babes din ita ma sai daga gabanta ya yanke ya faɗi ganin yaran saka Abdul Jalal macen kuma saka Hajiya Salma sai dai Jakadiya ta kasa daurewa ta ce yaran nan sai naga kamar suna kama da farin cikin kimaman mu ita kuma macen tana kama da ke uwar ɗaki na Jakadiya ta faɗa cikin mamaki Salma da mai martaba suka haɗa idan kallon junansu eh wallahi kin ga ikon Allah ko cewar Salma babban ikon Allah ma kuwa cewar Jakadiya da mamaki ya daskarar da ita amma kuma sai ta tana ba a mamaki da ikon Allah almukuri'a ta farka cikin aminci ta ga yaran da ubangiji ya bata kyauta ita kanta sai da ta ya faɗi ganin kamannin yaran da ubansu ya ɓaci sai macen da ta rasa gane da wa take kama ita amma ta fi yaran kaf da farinta ma kamar a taɓa ta jini ya fito sai da almukuri'a ta yi kukan farin ciki ta yi mahajiya salma da mai martaba godiya sai yanzu suka fahimci bebiya ce sai tausayin ta ya kara ritsa su salma da mai martaba zuciyoyinsu na cike da zallar tambayoyi ga almakuri'a amma sai dai ba halin hakan ganin halin da take ciki ta shiga bawa yaran nata nono suka amsa kamar suna jira nan suka zuba nan suka nan su nan suka zuko nono sai addu'a take musu da sa musu albarka a zuciyarta tana ayyana ita ma tana ayyanawa ina ma a ce Abdul na nan ya ga yaran nasa har hudu ras jifa jifa almukuri'a na tabin hajiya salma da mai martaba da ido sai yanzu take kara ganin kamanninsu da abdul ikon allah shine abin da almukuri'a ke ta faɗa a ranta yayin da zuciyarta ke yawan faɗuwa in ta kalle su da kyar mai martaba da salma suka bari yaran suka sha nonon uwarsu suka ƙoshi suka amshe su suka rungume su in suna riƙe da yaran wani irin yanayi suke shiga satin su daya a asibitin almakuri'a ta samu sauki aka sallame su suka koma gida da niyyar nos za ta rinka zuwa duba almakuri'a din saboda ɗinkin da aka mata a ciki suna komawa gidan Hajiya Salma ta bawa almakuri'a fa daya ita da yaranta wata iriyar kulawa Salma ke bawa almukuri'a da yaranta da kullum suke gunta ta musamman mai martaba da Salma da Jakadiya kullum suna fadin almukuri'a take gyara da ke ga yara na hannun yara na hannunsu sallah kawai ke sa su ajiye yaran a hannunsu almukuri ana mamakin irin san da suke nuna wa yaran nata za ta iya cewa ko ita ba ta son su kamar yadda su suke san su bayan dawowarsu da sati ɗaya salma ta kasa daurewa suna zaune a kayataccen ɗakin almukuri a ta kalli almukuri a ta kalli mai martaba da ke zaune da kuma jakadiya da ke zaune baiwar Allah ki ba mu labarin wace ce ke dan Allah wane ne uban yaran nan naki da suke tsananin kama da ɗana da na haifa da cikina cewar Salma gaban almukuri a yanke ya faɗi jin abin da Hajiya Salma ta ce suna kama da ɗanki ni ma kuna min kamanni da baban yaran nawa almukuri ta faɗa cikin zallar mamakin da ta jima da shi a ranta ganin Hajiya Salma na sa ta a tsananin damuwar kewar mijinta wasu lokutan ko baccin kirki ba ta iyawa saboda ta san mijinta na cikin zallar tsananin damuwa da tashin hankalin rashinta a kusa da shi musamman ma cikin jikinta duk da duk ta yi maganar amma duk sun fahimci me take nufi mai martaba da salma suka kalli juna don allah wane ne ku a ina mijin naki yake cewar salma almukuri'a ta yi jin kana ta ba su labarin dalilin barowar ta gidanta da mijinta na aure ta ce ta bar gidan ne kawai saboda kishiyarta za ta kashe ta da ta fahimci tana da ciki almukuri'a ta ɓoye musu abubuwa da yawa ta ba su shot labarinta da abdul da saudi suka ji tausayinta mai tsanani nan take duk suka ji sun kara santa soyayya mai tsanani yayin da zuciyoyinsu duk suka cika da kwaɗayin son ganin waye uban yaran nan na almukuri'a a ina 'yan uwanki suke cewar salma almukuri'a ta ba su labarin cewa ba ta da kowa sai kakarta kuma ba ta kasar tana can kasar waje gun nema mata lafiya wani ya ɗauki nauyin nema mata lafiya a kasar waje saboda su ba su da kome kuma su ba 'yan najeriya ba ne su 'yan sudan ne ta dai ɓoye musu ainihin dalilin zuwanta gidan abdul ta dai bayyana musu abin da zai bayyanu sauran tabarwaranta mai martaba da salma duk suka kara jin tausayinta sosai ki zauna da mu har Allah ya yi ikonsa kakarki idan ta dawo Najeriya sai ita ma ta dawo nan gidan da zama har dai ubangiji ya saki koma gidan mijinki Kenji cewar Salma ba musu almaguri ta ce to nagode Allah ya biya ku da alkhairi duk suka amsa da amin komai tace suna fahimta duk da dai bebanci take magana haka kawai almaguri'a ta ji ta aminta da su 100% kuma tana ƙaunar su 100 wani suna za a saka wa yaran naki mai martaba ya tambayi almakuri'a ganin time na tafiya ba wa yaran ba a yi wa yaran hudu ba ba da sunansu ba almakuri'a ta rasa me za ta ce kawai sai ta tsinci kanta da cewa a sama macen sunan mamana shine sunan da ta ba wa salma mamanta da take ce mata mazan kuma a sa musu sunan da ya dace kawai ta faɗa da bebanci mai martaba da salma suka ji daɗin karancin da yarinyar ta musu ba ɓata lokaci mai martaba ya ma yarinyar hudu ba da sunan Salma mazan da ya sa sunansa ɗaya sai ɗaya ya sa sunan Abdul Jalal ɗayan kuma ya sa sunan Ismail wato yarimansa sai da ya gama musu hudu ba kana ya shaida wa Salma sunan da ya sa wa yaran ta ji daɗi sosai kaf kowa ya ji daɗin haka musamman ma almukuri'a da ta ji an sa sunan Abdul Jalil kuma ya ce musamman ma almukuri'a da ta ji amsan sunan Abdul Jalil kuma ya ce sunan ɗansu ne ita kuma sunan masoyinta ne wanda ya iya mm, mm, mm, almakuri'a ta ga ikon Allah sosai ga sunan ɗansu da sunan mijinta duk ɗaya haka kawai ita ma ta ji tana so ta ga ɗan nasu bayan kwana hudu aka shirya bikin suna na gani na faɗa kowane yaro aka yanka mishi sa wato sa hudu aka yanka ma yaran an sha hidima uwar jego ta sha sutura ta arziki dan akwati dozin biyu tama mai jego mai martaba ya mata dozin biyar su kam jarirai ai dozinan kayayyakin da aka musu ba zai misaltu ba an ci an sha suna an raba kayayyaki na alfarma har da kuɗi aka raba na fitar hankali duk da abin duk dai abin da Allah ya ciyar da kai a sunan shi zaka samu Allah sarki can ko dai bangaren amma ta samu sauki sosai don haka suka taro, suka dawo kasar Najeriya duk ta Musab ya siya ma amma gida ta zauna cikin aminci sai godiya take masa mara iyaka Nosis Mami ta koma ga yaranta domin ba ta da miji tuni ya jima da rasuwa har gidan Mami amma ta sa duk ta Musab ya kai ta ta mata godiya mara iyaka har da kuka a zamanin nan amma ba ta tunanin za a samu mutane irin Dr. Musab da Nosis Mami Dokta ya yi mamami goma sha tara da dimbin arziki Satin su ɗaya da dawowa kasar amma ta ji daɗin jikinta sosai tana ta ci gaba da shan sauran magungunan da likitoci suka ɗaura ta kai, a halin yanzu jikar ta almuguri a kawai take son gani tana son ta ga a wani hali take ciki zuwa yanzu don haka ta fara tambayar dokta kan yaushe almuguri a za ta zo ko ita za ta je ta ganta dokta ya fuskanci tana da bukatar ganinta sosai don haka ya ce zai yi kokarin hakan tunda ya dawo ƙasar bai je gidansu ba shi ma yana da bukatar san ganin almukuriya da Abdul don haka ya shirya yau after la'asar ya nufi gidan Abdul tun daga bakin gate musa ya ga gidan ya canza masa sosai security duk sun canza masa da ba dan Ahmad da ke bakin gate ba da sam Dr. Mutsab ba zai samu shiga gidan ba saboda su security din da ke cikin yanzu ba su san shi ba yana yin pakin Ahmad ya zo ya bude masa murfin motar ya fito ya zuba wa Ahmad din ido nan take ya ga duk yayi wani zuru-zuru to duk hankali ba a kwance ba abinci wannan ma sai yayi da gaske yake iya ci hakan yake ga gogan shi ma sam ya daina cin abinci ma sai dai ruwa kadai dokta ke zuwa yana kara masa shi ma ruwan sai ya ga zai mutu ake kara masa shi duk ya fi ya fice a hayyacinsa wanda ya sanya shi a da in ya ganshi yanzu wanda ya san shi a da in ya ganshi yanzu da kire yake iya gane shi sau da kam ai tunima ita wannan ta daina ci ita ma ta daina sha sai aikin yawan bin malamai kawai take yi duk da malaman duk da malaminta ya tabbatar mata da almukuri a ta mutu ita da cikin jikinta amma bata hakura ba sai bin wasu malaman take yi saboda hankalin mijinta ya ki dawowa gare ta tuni duk ta bi ta sake ta yi wata uwar ramar da ba kowa ita ma yake gane ta ba saboda mulkin da take yanzu sam bata isa ta yi shi ba asirin da take yi amma asirin take yi amma sam gani ma take yi asirin baya aiki hajiya abili ta dawo da ita suke yawon bin bokayen amma sam ba nasara saude ta zama kamar zautacciya ta nemi lambar kande domin ta ci ubanta amma shiru lamba ba ta shiga kaf ma'aikatan gidan maza da mata banda security duk ta sa an musu duka jina-jina ta musu cin mutunci na fitar masifa kana ta kore su a gidan har jummalo gida dai ya koma daga saude sai me ya dafa mata abinci to yanzu ba ta ma da kwanciyar hankalin da za ta ci abincin don haka ba abincin ma take ci ba aikin mai dafa abinci ya koma gyaran gidanta kawai Ahmad me ke faruwa ne duk ka bi ka ka yi duhu gidan ma duk ya canza min cewar Dr. Musab da ya yi maganar cikin damuwa yayin da jikinsa ke bashi babu lafiya Ahmad ya fara hawaye hakan ya kara tadawa Dr. hankali me yake faruwa Don Allah ka gaya min Ahmad ya fara magana yana kwalla ranka ya dade duk mun nemi number ɗinka shiru doctor ya ce wallahi bana kasar ne da na bar kasar duk sai na sai na sa wayoyi na a yadda ni zan iya kiran ka kawai kuma na kira Abdul lokuta da dama a kashe ka gaya min me ke faruwa jikina na bani akwai babbar matsala ka gaya min me ke faruwa dan Allah nan Ahmad ya kwashe labarin komai da ke gudana ya zayyana wa Dr. Musab kama daga kama Abdul akan almukuri'a da Saude ta yi har zuwa gudun almukuri'a a gidan har dai zuwa yanzu da halin da Abdul yake ciki. Ahmad ya ji kansa yana tsananin sara masa jin Ahmad Dokta ya ji kansa yana tsananin sara masa jin Ahmad ya ce masa wai almukuri'a ta gudu. Sai da dokta ya koma ya jinjina bayansa da bayan motarsa nan take ya ji jiri na neman kwasarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ita ce kalmar da ta fito daga bakin dokta nan take idanuwansa suka shiga kokarin daukewa daga gani na wasu yan dakiku ina ta shiga cewar dokta da yi maganar fuska da murya dauke da zallar tashin hankali ba mu sani ba an kai ciki a kaf gidajen TV da gidajen rediyo duk ba mu samu ta dawo ba duk inda nake ina da tabbacin yanzu ta haifu gaskiya wallahi ogana cikin tsananin damuwa mu je ka ga halin da yake ciki cewar Ahmad ba ta lokaci Dr. Yabi Ahmad baya zuwa ɗakin almuguri'a inda nan almuguri inda nan Abdul ya koma rayuwa tunda ta bar gidan bai leka ko kofar ɗakin sa ba ya zama kamar mahaukaci ta, na shigowa ɗakin idanuwansa suka sauka akan Abdul Jalal da ke kwance a kasan tiles ɗin ɗakin duk ya bi ya yi karo-karo da shi sai kasusuwa kawai a jikinsa ya yi bala'in baki ta ko ina jikinsa gashi gashi ne buzu-buzu tsabar tsananin tausayinsa ya rufe dokta nan da nan sai hawaye fara zirya akan kuncinsa mutum ba komai bane dokta ya faɗa a bayyane ganin yadda Jalalu dan gayu kyakkyawa ya koma ba shi da maraba da kwarangwal Abdul na ganin dokta ya taso a hankali yana mai bin sa da ido kamar mahaukaci ya ce ka ganta ka ga yarinyar nan ta gudar min da ciki wallahi ka ce ta dawo min da ciki na duk da ya kara jin tausayinsa ya rufe sa sai da ya miƙe tsaye ya kula da kayan almukurai a ɗin ne a jikinsa tunda ta bar gidan kayanta yake sawa kullum su ne suturarsa duk ya biya gigice, ya koma mahaukacin karfi da yaji why abdul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewar dokto da ya kara fashewa da kuka ya rungume abdul yana faɗin kai ne haka jalalu kai ne anya jalalu na ne kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un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 kashi na arba'in da 45 alhamdulillah ta faɗa haɗi da dukawa nan ta yi sujjadar godiya ga ubangiji ta ɗago ta kalli dokta ɗin bakinta har kunne idan ba ku manta ba anan muka dakata a littafi na baya sai kuma ɗaura kai tsaye yayin da tuni ita ma jakadiya ta taso ganin hajiya salma na sujjada ta haifu ta haifu yara hudu uku maza ɗaya mace hajiya salma ta faɗa ma jakadiya bakinta kamar gonar auduga haka kawai ita ma jakadiya sai ta tsinci kanta ta zallar farin ciki alhamdulillah Allah ya raya su dan darajar annabi Muhammad sallallahu